gaba do Allah kai da gaba fa idza gaba min tilka al mulahaza wa thabata nafsu. wa qamat fi maqam ad da'wa fa waqa al ajabu fa fasada alayhi al qawl wal amal shine ai abu ne da aka karanto a baya wanda abu da karanto na kan dole idan mutum أعرض عنه يرشي من تلك daga wancan hange da aka ce lallai ya kasance sarki wasa batan nafsu sai ransa ta tsaya rai ta tsaya gam wa kamar makamin da'awa ya koma matsayin kawai da'awa ba har mun yi bayanin da'awa ba mutum yana da'awan kaza sau nawa za ka ga mutum yana da'awan shi jami'i na shi ne an yi kaza lokaci kaza a bariki kaza menene ne kaza a ashe ma da'awa ce yi zauna ina da'awan kuɗi ashe babu kuɗin akwai mai da'awan ilimi babu ilimi akwai mai da'awan bautan Allah babu bautan Allah mutu ya zura amma ban da bautan Allah na ma ake magana ya zura kawai kwaramoto ne da ka babu wani abin da shafin shi yake cece ta ga irin su mu kenan kwakwazo da kwarmato in ka shigo cikin mu ba abinda za ka gani na ibadan ba abinda za ka gani na zuciya a haɗu a yi kaza ba abinda za ka gani ba abinda za ka gani ka gafa wa ƙala jabu ya shi nan ma za ka ƙarasa abun mamaki zai auko faffasa da alaihin kawo maganganunsa duk suka zama ɓatattu wal amal na mai kake faɗi au amma gama ku to alhamdulillah to nan za ka duba ai akwai mulahaza to inda aka taso tambaya sai wa annahu billahi la bi nafsihi wala bi ma'arifatihi ya dogara din ya dogara da Allah ne fa wa fikrihi wa haulihi wa quwwatihi haka na kallo komai Allah ke masa bal huwa allazi ansha'ahu ansha'a lahu lisan Allah kenan والقلب والعين والأذن فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل فإذا لم يجب ذلك عن ملاحظته ونظره آه، ونظر قلبه لم يهدره العجب الذي أخلقه أثره ناشقون نعم، بايا معي شيكنا يوم abun ne muka gaya ya tsawo ko muka kama ne muka tsaya a nan inda aka ce ilam annal abda idza shara'a fi qawlin aw amalin yabtagi an marzatillahi mutali'an fihi minnatallahi alaihi. yana kallon Allah yi masa kaza yi masa kaza yi masa kaza wa tawfiqihi lahu fihi hadda zuwa karshen na maimaita karatun cikin dubara to shine aka dora fataratan na hu wa bai na tamami a wani lokaci yuhalu akan shige tsakaninsa da tsakanin cika ta aiki wa wa alaihi a yanke shi daga abin da ke cikin na himman asamtin da hazmu wa bai na tamami wa yaqta'u alaihi wa kono zalika rahmatan bihi hatta la ya gibu an mushahadatul minna wattaufiki hatta inda kyautar Allah da datarwan Allah ba za ta bace daga gare shi ba wataratan yatimmu lahu wani lokaci lamari kan kammala gare shi wanda ya taso din nan walakin la yakunu lahu samara abinda yake neman ya cika amma ba fa'ida wa in asmara asmara samartan za'ifa ko da zai haifar da abin da zai haifar zai haifar da ɗarar rauna gaira maslahatin lil makasudi wataratan na uku kenan ya kunu dararuhu alaihi illan wannan abin da ya rakato a gare shi a azamu min intifaihi wa yatawalladu lahu ainin minhu da shatta بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤية نفسه وأن القول والفعل به ومن ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها ومن هذا الموضع دقا وانا ورن يسأله الله الله كان جار أقوال عبده سيء أمفاني وأعماله أي كان باونا سيء أمفاني ويعظم له ثمرتها يجرم ما مصى فائدورين aw yufsiduha alayhi ko ya bata su gaba daya kansa wa yamna'uhu samaratuha fala a afsadu lil a'mali min al ujubi babu wani abu da yake rusa aiki irin mutum ya dinga tinkahu jiji da kai yana nuna wa duniya shi yana da fasaha yana da gwaninta sannan kuma a zo ana zuga shi bar dambara dai kuma ya haukace ya hau to wannan ba abin da ya fi rufa tafiya shugabansu ya kasance haka afsadu lil amal fala shay'a afsadu lil a'mal min al ujuri wa ru'yatin nafs mutum ya dinga ganin kokarin sa ko ganin sa fa idza arada Allah bi abdihi khairan in Allah ya yanke zai albarka ga bawansa ashhadahu minnatahu sai nuna masa kyautayin da yi masa bai dinga ganin babu zai ga Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza wane ya tashi a faɗi wane ya tashi an bita kansa wane ya tashi an yi kaza amma yanzu Allah na rike masa da lamarinsa inda Allah ya nuna masa kyautayinsa wa tawfiqihi wa i'anatihi lahu fi kulli ma yaquluhu Allah na taimaka masa cikin duk abubuwan da yake faɗin sa sai kaga kuskuren Allah ya rufe shi mutane ba su gan shi ba ko ba su aiki da shi ba alherin da ya faɗi shi kaɗai ake kallo shi kaɗai Allah ya ɗaga masa wata idan ana magana editing editing sai na Allah ko mai banki ya ga da kunji wata magana ba daidai ba wanda za ta ja matsala ku gudare ku gudare wannan ku gudare wannan to babbai editing Allah ga kura ko ga kuskuren sai ga Allah ya rufe shi ba a gane ba kuma ba a gane kuskuren aka yi aiki da shi ba sai Allah ya sa alherin mutum ake bibiya ya ce kaza ya ba da umarni da kaza ya aikata aiki kaza to ji wannan karu Allah ne ya ɗaga ka ya nuna wa mutane alheranka zalla ya rufe wa mutane aibobinka kuma ya hana abisu ka koma kan Allah ne taimake ka ka duba ka je ka zauna ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza gashi Allah ya sa mutane sun gane to ai ciki da zaka duba akwai kurakurai akwai na kafa akwai menene duka Allah ya rufa maka asiri da su sai ya gutsure shi duk kuskuren duk wani ne sai ya gutsure shi gashi akwai abun din a jiki an ba wanda ya gan shi ba wanda ya nazarinsa ba wanda tunaninsa ya kai kai فعل هيري شيني أي فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته كما هو وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب به بيجي جيدة كيدا ونمت summa ashhadahu taqsirahu daga nan sai ya nuna masa na kasasa na kasa ba ta da jami'i don ba hausa ne ba taqsiru fihi wa annahu la yarda li rabbih bihi ana la yarda bihi li bihi bai yarda da wannan abun da yawa ubangijinsa ba shi karan kansa bai yarda da wannan abin da ya aikata wa ubangiji ba fa ya ilaihi منه ويستغفره ويستحي أن يطلب عليه أجرا to magana ne a jijjo ne kowane ne aka bashi ta gani sauran amsa na gaba wai zalam ya shidhu dalika idan Allah bai nuna masa wancan da wannan ba hmm? faɗi da wai ina ya stahayi eh wayastahi wayastahi an ya tsarba alaihi ah, kai kuskure karami lada a na fito da shi ne asali ne ko in koma cikin karatu idan mutum ya aikata abu ya tafka kuskure ai ba zai ce Allah ba ni ladan wannan ba zai ce Allah gafarta mini hmm? ba za ka yadda da wannan akai wa Allah wannan ba sai Allah gafara nake nema wannan abu da na yi a rushe shi na yi kuskure a cikinsa kuma ba haka nake nufi ba abin ya faɗo kuma haka nake nufi to kuskure ne Allah zai je kunyan nufan Allah yana neman lada akan wannan abin da ya aikata na kuskure. Hmm? du'a'i ma yi du'a'i ai kaga yana sakankanci zai du'a amma ai ka san akwai mawani du'a'i ku yana yin in dai ba ma ne aka samu ba yana fara Allah har ibadan ka sakankance ibada da kai Allah zai karba zai karba har du'a'in dole haka yake ai addu'a huwa al-ibada al-ibadatu huwa ad-du'a akwai du'a'i kai sai da zaka ce Allah ba ni kaza akwai abin da a ibada za ka ci gaba da yi amma akwai abin da kake nema o ibada da o masala to haka a wannan fa ai kaga kuskure gashi a fili kuskure kaga mutum yana yakan yi karya gano ya karya wannan abin da ya ta karya yi a'a wannan abin da ya aikata riya yi kai a aiki kaza da dai na ne ni suna na nemi don mutane su sani gama abin da na faɗi da baki na gama abin da ka je wajen Allah ya baka ladan wannan da ce Allah gafara na ke na ka sanya wa Allah kishi a kuma ka ce biyarsa sai dai wannan sai Allah ya gane da mutum Allah ya gane da kai wannan abin da ka yi shi ka yi shi ne don jama'a ka gano ka yi shi ne don jama'a ai sai tuba sai neman gafara aikin ma ka gudu ka bashi wa idza lam yushhidhu dhalika na farko minna ko na biyu takafir kusan sakin layin kawai akai bai sako ba kaga ashadahu minnatahu na biyu ashadahu takafirahu to idza lam yushhidhu dhalika wa gayyabahu anhu ka bari a yi shi ko da gobe a fake inda da neman ƙarin bayani lam shirhu zalika hadhihi eh, lam yashirhu zalika wa gayyaba saboda haka nan ya rufe shi daga gare shi kaga nan mutum zai zama kamar dabba bai ga alherin Allah a gare shi ba kuma bai nuna masa na kasansa ba kada kai ke tafiya kamar dabba biyuwa ma ce dabba la'alla dabbobi su suna ganewa ah, tun daga tururuwa annabi imanin zai yi roƙon ruwa su ta daga ta sama Allah kai mana kaza Allah ka ka halaka mu saboda abinda wawayen cikin muke aikatawa wanda bai da tunani ina zunubi gaskiya hankalinsa kaɗan ne to lam yushir wa kayyafahu anhu fara'a nafsahu fil amali yaga kansa cikin kokari wara'ahu bi ainil kamali ya dinga kallon kansa cikakke ne shi bai yi kuskure ba warrida lam yaqa dhalika al-amal minhu mawqi al-qabuli aikin nan nasa bai fada hannun karba ba bai fada a mafaɗan karɓa ba warrida aikinsa maganan nashi wa'azi yayi ko ne bai fada wurin yadda ba wal mahabba bai fada wurin inda Allah ke so ba tunda dai bai ga kyautar Allah ba bai gana kafafa ba fal'arifu ya amalu la'amala masani yana aikata aiki liwajahihi don neman yadda Allah mushahidan fihi minnatahu farko yana kallon alherin Allah kyautar da Allah ya masa ba zai zauna yana complain ba babu babu wallahi akwai akwai yi ne niyya ne babu imani ne babu inda da imani babu abinda da ba za mu yi wa addinin nan ba mushahidan fihi minnatahu wa fadlahu yana kallon alheri da wa tawfiqahu mu'taziran minhu ilaihi yana mai kai masa uzuri mustahayyan minhu yana jin kunyan Allah ma kaza ma kaza ma kaza to sai ka kalli me ake nema a gare ka baka yi ba in akwai kunya ba dole ji kunya ba mutum ba zai zauna yi na rayuwar dabba dole mu koma haka kawai ta abata abata abata in ta samu shi kenan gobe in ta zo ba ta tunanin ja an mata kullum a bata dole mutu ya kalli na ka ni da Allah ya yi min kaza ya yi min kaza mene wa Allah kafa kaɗai da kake tafiya da ita ya ishe ka ka gode wa Allah ka kalli mara kafa yau ba mu sai mun je irin mara kafa irin su wanda aka yanke kafan ba hatta wanda isa mu shekaru ka ga ana tafiya iska na kada shi iska na kada shi yanzu akwai wanda in zai hau wannan step din nan in ya tashi daga can zai rugo da gudu tap tap tap tap tap tap tap to ba kai ba kai kam za ka iya yanzu hmm? ka ce alaje ba ba sa lai taso da gudu ko kuma alaje wata wuri wannan step ɗin nan naku in ta ɓace ta ɓace ya je jikin ya yi nauyi za zagayewa ake ta tafi sai a lafiya lafiya ga inda zan bi ba sai na wahala da na ba amma su ibrahim suna da wurin ai ma wurin an yi shi kwasa-kwasa da yawa har da wani karfe na dafawa saboda tsofaffi ne wani daga can sama zai ɗauko sai isa ko da tsalle tap tap tap tap ya kalla sai ke cikin kuwa zai iya hawa kuma ta gaba-gaba da tsallan an kowa ya dangaro da tsallai ce to a samu mai hawa da tsallan in Allah ta hmm, lokaci na zuwa yanzu in ka koma gefe da da imani sai ka fashe da kuku ba a kan don ka kasa wa kace kai Allah da iko yake ni karfi na ya tafi a banza yara ka kubar karfin ku tafi a banza irin nawa yadda ita ba banza Allah ya yi ma kyauta ga shi kyauta ta ƙare ba ka da komai ba ka yi komai ba ka dubo wanda yake ƙasa da kai wanda ina tuna har yanzu ban manta yarinyar da suka dubo ni ta yi min wafi tana ɗinke da hannu yan da kafa yan hannayen iyanan suke iyanan suke ba za su iya ɗaukan komai ba amma sai ta murza alluran tambon ta ta ta sai ce to yanzu ke ya za ki sa allura a cikin nan ke bari ki gani zan sa ta yi abin na ka ga kila Allah ya ta ido sai ta riƙe alluran da yatsun yatsun kafan na kafan kaman abin nan sai ka ga ta sauka sai ka ta kullu ta kafa sai ta tafke zaren sai ta ja ɗaya kafan ta ɗauka sai ta ƙudura gindin zaren ta yi da in ji ta sauka zaren abin ya tsaya sannan ta sauka ɗinkin hula take rannan irin hula mai bindi kawai ta fa keke kese ta sauka ta yi abin da ta sarka fiyo yanzu da wannan kike cin ake da wannan nake cin abinci shi yanzu ta mala ibrahim ka je neman taimako katar da wannan a zaune ai sai ka sai an jima sai an jima Allah ya zaukake Allah ya inda dan wani abu ka cire ka ce to ga wannan ko kuma ta ce ba za ta yi ba ma ita wannan hulun ta ishe ta ta ɗinka ɗan ta zo gulun fakka sayan da ya ce ɗauki nawa kike so ka je wani masu yada ce ɗauki zane su a zana mata hular kyautar. ne mutum zai ce to kaga ko an ka tashi ka bota idan ka tsaya yi raka a ɗari in ka tashi sai ka hada da istighfari da la'ila ilaha na ga abun da zai iya yi Allah ga abun da ya samu amma da kunya ma ke kaza to dole mutum dole ji kunyan abin da ke gabatarwa Allah me ga bayan Allah ka je ka gama kan hona hura ya shafa ya shafa ya ware masaran ya tsara abun da ya juya daga nan ya tsara ya juya ya fara ya juya in yi kan masara ya ju yi sheri ya rufi kuma sannan ina da sana'a Adiga, ta mamaki sai yi to a can duk guna da karfin hannu. Eh? da wannan zai yiwu wannan zai yi ga mana harisu Mana harisu na katon kasu mana harisu ai bai zo zamanin sa ba ko a yi na zuwa jefi jefi lokacin nan amma Allah dai bai haɗa su ba yanzu ya zo abin nan to yanzu wannan me ba zai maka ba da suka yi fada a kan da shi da alasa aka yi fada a kan kwano kamar fadan gaske ya fisge ita ce alasa shi ce ya ɗauke kwano sai bar inda har suke cin koma gefe wannan gurbin a ce ya kwaɗe ni ya yi menene ni in na kwaɗe shi da za a yi za a ce min azzalumi eh, shi kun ya kwaɗe ni an zauna lafiya ya yi gudu bar wurin da teburin san ana aiki haka zai shiga cikin kankare zauna cikin sumintin yana ɗiba yana zuba haka zuwa maka mace kawai ɗebo ya zuba ya ɗebo ya zuba Eh, Ismail ne ba wani ne ba ba ma kanin kanin kanin Ibrahim ɗaya biyu lokacin kullum muna fama da ruwan ya kullo ta nan mu toshe ya kullo ta nan ina tsanar rinjin ma mana kai ruwan safi ina gyaran hudu ba sai ga mala mala ruwa ya balle a wuri kaza na ce lahi na rago da gudun da sadda mala har sai zaune cikin ruwan kantar. da kwamon fa ina ɗiba ina zubawa a roba ina zuba ruba wandonsa ya jike gaba kuma yau abinda ke taimako ko kashe to mai da hannu da mai yake da kafa za ka nuna min ba yanzu lokacin rasu da kafan za ka nuna min ba yanzu ba sau daga nan to ka gani ai abun ya dame shi ya ce kama ka wani ta ya mana na ashe zai nuna mana wadda ina son ya kama baccin da gangan saboda ya samu abun fada an jima to a kan ya ɗora masa buhu ya kai to to yanzu mutum ya ce baya da shi ga ka ga ka ga idonka ka je ka zauna kana jiran wani ci abinci ba ka suɗi sai bai yi ba bai yi ba Allah ji kansu kudan zuma shari'an nan ta in banda ba don dabbobi ne ba malam da isa ce abin bi duk inda aka samu zaune gari ban za a kashe shi kawai ba za ka iya ce ta kanka ba a wuce lahira ba ka da amfani ka rayu da ka wuce lahira kawai ta kaga mutu ya kamata ya ga kyautar da Allah yi masa daga nan shi kuma ya gaggaza wasa a ce misali a ce mun ba da wata ɗaya ta ɓasi dubu ashirin ashirin a ce wai ba za su samu ba ha ah, da gaske ne ba mai ba za ka iya kawa ba me zai hana dubu ashirin ashirin wata guda tun da za ka haɗa ne ka yi da safe ka yi da rana in dare ta samu ayi idan misali mutum yana neman kuɗi sau nawa eh, lokacin da muke nake neman kuɗi ma kasa na sha in kwana aiki ayi za ku ga gabin da wannan kwana na aiki ba da gangan nake dama aka ba maso kawai shi ke nan kawai Allah ya kai mu sai dare ya yi su wuce da fafai su sun da mun gama rami mun gama aikin da za a yi mutum kaza za mu yi shi a rana daya dama mu bi ne yanzu wakil na ba san inda ke ba ko an mutu ko yana nan ogun to sau da kana mutum ya kalli bai wadda Allah ya masa ya kalli na kasansa a wurin bautan Allah zai kara masa imani ne ka ana wasu ai ba yaushe ake kallon na kasa abun na ke kallo a jikin na kasa ka dubi abdullahi mangu Allah jikin abdullahi ko Allah ka taimaki ka tsare mana abdullahi mangu yana can bakin daga shi ba a zaune ba shi ba a tsaye ba in yana tafiya a tsaye abun tausayi in yana zaune abun tausayi amma fa akwai baiwar baki bakin nan nasa malam bai da bukatar hikar daga can ya tambaya mata sai sun ji abinda ban gwada na gani ba shin akan ji shi a kafin kuna masu kafin in yi miƙe magana ba ku miƙe ba ba ya miƙe ba sau da kayi mun da bihi a rabbihi sau daga naziran fihi ila nafsihi yamunnu bihi ainihin ala rabbihi radiyan bi amalihi wanda ya munnu bihi ina bayaninsa ya goranta abin da yake wa ubangijinsa radiyan bi amalihi saboda shi yana ga aikinsa ya yi yanzu shi ba abin da rage sai aljanna fa hada launin wa zaka launin akhar